أعوذ بالله من الشيطان العالمين النار الآمن راحلهم أراك المسلمين ومؤكدين من إحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يبارك shi gaba da karatun da suna amfani girma wanda ke 妈，还有我们的新新的小车了呢！你家万一爸爸妈妈要三万五开啊，那能行吗？这车啊。 wannan ya daidai da dubu biyu da a miladiya ya mara ta alwanin yau yau abin da ke cewa za a yi kulu za a yi dini za a yi A ah, Ina cikin wannan sura kuma su mariya muna aya ta 83 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تردهم أسفا ثم أخبر تعالى أن المؤمن أن المؤمن قال أما هو يكذب ya ci gaba da bayanin da abin da abin da ana gabatar da bayani ya kusa amma ya ci min da ya haɗe su abin da yake ji zo yake ji daga nan zuwa ƙarshen suwa ga ƙara Allah ka ɗauki sarki a nan ba yadda ba gani ba an na da shi ya ina mu ma ayyuka ba na mun ba da dama haka na tsalladaya tsalladaya mu ma shi yi dama Allah ta yi na kan harkar ƙusun suna kiri da suna nuna da zuwa kanna ilimin zuwa kanna a yi أو فرق المشرك وكل عقيد كل مثلا أو تغيير كل عقيد بصوت غير مفهوم الفرق العقيد تعظيم الدين والمسلم كما إن صوت المولد كل عقيد إذا كان يتفق واشتقت الأيام وقع من الأمانة

يا بني النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تأذن عليك الكعبة نبي ما أن لا يسد عذابا من سبيل العذاب نبي ما عذابا كيف يوقعوا إنما نقول لم يكن يكفيك وعلم بريس أما يعني كالرين ولا يعني قالوا فأنا فاسقوني أن إلى يوم لا مستقبل في الأرض في الآن تمام ففي كان من أثار نعم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا تعبدا يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم نحشر المتقين

جهنم وردا وأسوكرا كاكا أنوني مكاكرا يقول لك لا بد لا أن هو كان وردا لنكا كان وارد من أنباء لا ما رضينا عليه وأنا wata a wani ayo da yanzu suna nuni cewa wannan ne kuwa da aka ce wannan daga da aka ce kwana ne za ta faru kwari da ya bayan tsari wani tsari nan na wannan daga kare shi ne zaɓura zuwa ajiyar idan an ƙari da tsari yan aljanna za su zau أداها سلطانا مع الجنة الإحسان الأعلى لولا سوقها za a gargaɗa wasu gargaɗa wa irin gargaɗa da kuma masu jin shi za ta makuwa wadda haka suna maki a suna da ya kawo ba sama ba nuna wa hulki لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا لا يملكون الشفاعة سورة لباس مملكة ba wanda ya mallake su wani ko a cikin إلا من اذهب عن سوى أو عند الرحمن الرحيم أي شهادة أن لا إله إلا الله شيد الرقاع المتوصي أن وكبر وكبره الركود من الحول للإقارة والمسلمين إلا بالله وهذا وذلك بالأدب الثاني ومن أن إلى الإسلام وأنا بين كفيل قال كل أي كان أفضل سوى التفكير كمن أعاد نعم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا سلفي كافرين أي الكفار كافرين يقول يهودا والنصارى النصارى ومن زعمه da wata yariya da amincin labawa an da bara'i da nafiya yi wa bara'i kayan Allah sun ce ita da rahman Allah ya yi wani da ta ƙara da ayarar wala shi ne لقد جئتم شيئا إدا wannan magana ba gaskiya ta ba da kan yi suna cikin nuna shay'an wani kara halitta ma aziman fasarawa ko dora wanda ya tabbar cewa al'amari na mai nuni sannan biyana na تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه للساعة كل الأبرياء يتمثل بالتعبير للساعة وكل الأبرياء المؤمنون والسرطان المقصة آية في الآية الثانية منه لغوة مغنى هذا الأمر الذي ولا مغنى في الكون وليس قرآن سورة على التعبير والعلم المدور الظهوري aka rubuta a kan ɗanwane na wato gai da yara. Wannan magana cewa ana na sama tsari kan ɗini, sana da rubuce, zuwa sun rubuce kuma daidai da yara. Wadda kawai. Muhammadu Bilka, Muhammadu Bilka, yadda, kada a damuna, an yi imuwa da yasa. maƙiya Allah sun yi kusa bayan maƙiya. Idan kuma da tsari kada da tsari kuwa kuma da rukuni, ya wata. Don haka shi ma wata da ya ce maƙiya Allah sun yi kusa bayan maƙiya. Na. أَوْلَمْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا wannan magana da ba ta auro sun kiran waɗanda da ramaya Allah na ta wannan magana ta girgiza sama ta girgiza ƙasa ta girgiza zuwa Allah bayan Allah da ebo na وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن ba ya kamata ga mai rahama Allah mai rahama an yi da ne da kuwa da na ai ma ya yi kun ba da wannan bai kamata ga Allah bai tsira ba na إنهم كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل ما هو عن إنما ما كل من السماوات والأرض أن أنتم سمعت بذنوبا إلا أن تيابوا أبدباوا لرحمن الله دليلا أستطيع هذا بأن يوم القيامة ومنهم تذكير منه وكتاب ثم تذكير باين الله وأن الله أبدا لرحمن الله لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أعطاهم حقيقة لا يكذب وأنه يأتي أساس كده لا يخفى عليه مبلغ علمه wato matuƙar tawon zuwa wa ɗana tuka a ɗana lawa lawa irin babu ɗaya da su ɗana da su ɗana da su ɗana da su ɗana da su ɗana وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم كتب وأنت لأنك مكانا آتي له أن لا يوم القيامة رانا القيامة فكلهم كتب لا قال المعبود لا ولا نزيد الكامل شيء وكلهم كتب هو منهم أن لا وجه يدك نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا لن لا يؤمنوا بالإيمان وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الله في الدنيا كريم وذكروا بما بلغ يتوعدون الخلق

لتبشر به المتقين وتنذر به القوم اللدى إنما يسرناه أكيد عليه القرآن المتوى آجل كان العربي أيضا بلغة العربي Allah ya kawo kare gari da yin da shirin da yin da yin da yin da a cikin da wasu shawara. Arba'in da wasu rafanda min ma da imani. والعامل المعصوم تلاشي عشان كده وزن يقوم بإيجا يعني إيه يقوم متعلمين كان كوني لو على أي جهل المعصوم أي يعني لا يستطيعون فاضل الله نعم وكم أهلكنا قبلهم من قول هل تحس منهم فلتحس منهم من أحد أو تسمع لهم أو تسمع لهم ركزا وقل يوى أهلكنا أهلكت أبوك قالوا جنسنا الأمة الأمة الأمة لكم المال بالكثير لأيك وصفت من ذلك وأنا لكم هذا على جهة سنبرتي

طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سورة أوهاو مكية wannan kuma ana sanin da ana abubuwa gani guda da yawa ida mai azu a hamsin karatu na tana da awi ɗari da hamsin da abin da talatin da biyar موضوع عربي يقولي هذا اللي تأمل أتى رضاء في كلام توا إلا بنا لا يبقى علينا لا وجهك فوق أنا باب وأنا كما يتم في إسماعيل والرسول يتبع المأمورات واجتناب النواهي بقدر السامة كما منوى يقولني da lisan da abin da بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله يا رحمة بكيفك داء حاء الله أعلم بمراده الظالم الله لا يفهم أن دي مرادا أبين دي مرادا وانا ما أنزل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا أخي عليك محمد صلى الله عليه وسلم ما الله عليك القرآن مستوكة القرآن غريك يا محمد تشعر القرآن لتسعى ولو قرآن بالفرق أصل مهم كيف يوجد الوقع على كل قريش عن كائن قريش إن ما عليك إلا أن تبقى أجل أنا نبيك يا رب أو بكثرة الرياضة كوما ومسوقة القرآن سوكة ibadar dare a tsawon hukumi ba wa kafa da tahajjud da yawan tahajjud da dare ai unzila ilayka an ji da qur'ani gare shi a don abinda samu azikin lafiya saboda haka wannan zuwa din ki karantarwa addinin Allah sauki babu wahala a saman ido suna kuma abin da an marwa biya abin da an bai umarni da abin da an hana والقمح ومن شيء أعلم مشروع في كذا إلا تذكرة لمن يخشى الله بيجيش القرآن الكريم المصير هو إلا لكن أنزل الله منذ قد القرآن تذكرة لمن لا تروى دين لمن يخشى ولكن ينكر الله يخاف الله ولكن ينكر الله Qur'ani an saukan ma shi bai wa'azi da تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وما ينونا هو يكمل إليه يسمى قيام القرآن لو قرآن تنزيلا سوف وانا بدل من لم يبنيه الناس ولهم وآل توكيل من منطقة الأرض الوضع للكبراء والسماوات الأولى سوا وآل توكيل الوضع جمع فهو هو نعم الرحمن على العرش استوى هو شيء الرحمن الله استوى الله يعني الرحمن هو في الوزرين من وارغلوغا كانوا ملتزمين wannan istuwa ne ne wato da ya ko da ta tana wani wuri ya ne ya ce na muna malik rahim yanzu ya yi ma Allah ya ce arrahman ala rahim Allah ya ne ya ce akan halin shi ya ya ne ya ne إمام الأمر يكتب وجهه وضعه والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة يكتب للإسواء فلن نعدى أنا أنا يكتب وممكن تفعل البدعة يكتب البدعة kana ɗaukar Allah ya da daga kujera a wata ne da mai hudu kujera ba da yi ba ne kuma na ba. Kuci ba. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولقرب سورة أخوانا wannan shi a dalilin musulun da namar kuma na haɗari da aka karanta mai da warwar zuwa zafuwa nan aka kai ga damu masu tsarawa da wa masu nan Allah shi kada abin a cikin ka mai da abin a cikin masa wa ma bai na ma da abin a tsakanin su ne da makaruka da na jiki wa ma ta da tsara da abin a tsakanin kansa a bari kana da damshi kuwa turawo da ne kura mai damshi fa illa ya kun da ne ko da ba mai damshi ba ko turawo shi ne tuka wala ya ka da wuki da irin da ya ba shi da ya fi da wannan sai ya wata yi wannan yi wannan magana ba ba yi yi wani ala hadisa sa wa ya hadisa kan yi sai ka fi da kan shahada wannan malaman kai da su da wani Allah ga mai da su ci gaba وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فأي سكوت وغيبا يعلم don ga ubangijin kuma mu da biya shi da Allah ta ga take ko ne da harin amur in da bayyana da magana a cikin cikin hadisi bi auka an auka an auka wallahu banu an tare Allah ya wada an kori bayyana ko ba Allah kai kai kuri ko kai yanzu Allah sai dai kiri inna wa ala musira Allah ya san alin a asiri alin asiri وأخبر الله يا رأيك ومولك أي ما أعرف إذا قدر الإيمان الله يا رأيك وما كأرى أبيك أمين أبو مدى ولم تحدث في مكانه ولا تحدث حتى ولا تحدث ولا تحدث بها مقصود لجانب غيرها الله يا رب يا رب أبيك لا تحدث الله يا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله الله لا إله ما هو العلم الأسماء الحسنى سائر أمسكي مبكى وإنسانة إنسان وسكين إنسان أرواح إلى أن يصنع إنسان مهالا يقول لا فعلها saboda haka a gefe na a nan duk ina ka roƙon Allah to shi roƙon wani za ka yi to hada da wannan ko kuma kai da zaki da kai kai annan amara da Allah sai kai zaki da mu Allah sannan ka da Allah da kai Allah da baya da karanta kai amma yau na'am وهل أتاك حديث موسى الله لا تبع عليك محمد شوي يعني ما أقول هذا كان حديث أقول هذا يسلم أجل أدانا معنا يا الله أقامي إن ربنا salam magana da ta faru masa ga ya ta faru ta kashe da bibi ga aula ya fara bayani da suna neman amin sabuwa da masu yanka an yi nufin an yi matsaya ya masa ɓalle musa a kashe mumini zai kai ga aure don su yi zai musa ya cikin yana kara da wakilai الرجال يحمية الفرعون domin da abin da aka gaba yanzu nan annabi musa ya gaida da ne hira ya gara da yake ke karfan ba Allah ya rai da yin ruwa a daya annabi ya kwaru ya kwaru na shi ya yi da goyon ƴaƴan annabi su ayyuka kuma kirawa da annabi ya ga ya ya bai annabi Musa ya shiga mai da shi ya bayyance shi yan da ya yi ba shi da amana dai da tsoron da shirke shi ya muna fi mazar kodin goyi na babu kuma ne na jajirce suna naira a karka

biyar gobe dabbobi da ke yi ko ya ke yi a shi akwai yi mashin sa a nan musa a yin sun gosa cikin da ya shi da yaran sa matar da ya a da isra'il ya awa ya baro nan ba sai su samu yaya ne suna tare da ciki yau sun shigo cikin da ya cikin daji ga matar da ciki sannan ga tuhun dare sannan ga harin ya ta kuma hanya ta bace musu dabbobi da aka yi kuma sun wace ne da wannan a yanzu ba a yi tsara yana da yafiya ya kai ka yafi da zane a bauta wani su ba ne kawai da ke ne kai shi da ya musa Allah ya kirki a ɗaya ma rubuwa a bayan da ya musa zama yadda ana ga lokacin da ya kanku ba ƙara ya ya ce ma matarsa yara an yi matarsa iya zini ba ya ne a ne ba ya ma da ba ta da juna musani ma'ana an saba har ayyuhu ba su ba'a ba shi wannan mata da ake kusa a mafi a kuwa da zai ba ba a cikin an samu ne da ya ba a dai musa ya ce wani yan kusu ku zauna kuna nan yana faɗa matar da zauna nan wa zalika shi masiri hiyar da yana ɗalibinsa wannan yin wani da mara yana yana neman da muhammad domin ya ce wa an zai annabi sai ko zai je gida amma ya ga wani shara kaba dan uwa ba ya ce wa matar sa sun doshi a matar sa da gobe da an gaba shi da waɗanda ya hara da kuma shi nan gaba ko ana kwata kama shi da bi ga hada da ya kasu ga ba ba ga ta gudun zuwa

idan gane hanya idan ko da wuta da kai mun in tila ai hali ya bin duni alai ya samu wani wanda zai ba da hanya dawo ga hanya kuma kana ya zo ya ba hanya zai zo da ne da mu ne wa kana la'alla ya ila alli la'alla bi dhanbi Yadda yawan da domin bayyana ko ba لو عندي كان يقول وروي أن الله تعالى jangan nan ketika ada ce ga Allah ta yi da ada orang an ga yi da Fir'auna tare da wa sai ya rasu wani kawai da rubi kai za a hutu mai bin ba wanda na ba ya kuma muka nan ya ce da ya mutu a zuwa da hanya a kamar wani mata tana cikin na'ura da kau. da ala ke ما كان الإنسان هذا الإنسان شاركوا فيه وأنا يقص ولم يزالوا مسؤولين فتقول أنا أقول حتى قرر المعلمين ولم يعني يسجيك ماذا؟ من عالم اليانا من عالم اليانا فأرهم سيجاني ماذا كان يمسى يعلمها وأقرب الوجوب إلى ما يكون في الأمر ومرجوها ومرجوها ثم رأى عن الفعيل أول لوحة في بعدين يا أم لا يجرى أنا ما أعرف قوانينها يوم تعرفها وأنا أقول لك zuwa mutum da zan babu wani abu da an gaban murni Allah suna nan matsayin da dare da wanda a tawar da wanda musa sai har labarin an yi musa kawo ba da ba da wanda a cikin tsari da tsara bayan an an yi zai da ke rauna an kare har an kai da daga gobi rauna ya fi duk da da an gani matar tana wurin babar da ya tsaye shi ya zai ya musa ya ba ita zai ya musa ya ba a nan musa da ta ana cikin aiki ba da rauna sai da ana kai an gari تلفوني وكان الرعاوة الرعاوة أنت مدرس وأمه كانت صوت حركة وأخوه دانان دانان شابه إلى غاية أن آري أن آري موسى لوكتين دا يجينا الله يعني يتبعون كما الله يعني رأى فرعون عن الإنسان يرى مصر يرى شيئنا عزيزنا وأخوه وأخوه غير يا موسى يعني في جمع ما تسر يعني أنت يحيك الله عنه يسرع تمر يقرأ يعرف لو أنا لو كنت أعمل مساعدة ما تكي سأقول لكم ماذا فأنا يقول لنا إنه من الجميل ينا أنا أمضر على طبعا هنا فلما أتاها نودي يا موسى ولما أتاها lokacin da ana yin kuka zo mu wuce ai ana da wuta a cikin ana ka hawa yin nika ƙara yi a ba na suna yan maƙwabya ce ba a ji ya rada da kawara annabi musa ya ga wani ce wani a kore ta wabbini na azaliha ila a alamu tun daga ƙasar wannan yake kore ɗan daga ƙasa ne wuta ta bai za a cikin umurwa ga ice kore da wuta ga wuta ba wannan kasafin kuma na ci ta abuwa ya wuri ma wani haka a ne ko kama ta da wuta ya kai muda a ji ba yana da ma'aiki yake da zaune a zaune na hanzo da wani da da fararun da ya kuma in ce ga shi wuri لها نور بلا إله قالوا لا أنت أرى تقولي ويقال أنت أنا شجرة ولا إيه وصل معونة إيش معونة نوريا يا موسى يا جرا على يا جرا يا موسى يا يا موسى إني أنا ربك فاصنع عليك ndị isa na-eke na na-eji na-eji na-eji na na dị de ihea ndị a aa ọụe idan ka zuwa da mutum kana da rahi da yanzu alwura a da yanzu awar ba ko da alwar da kowa kuma ba ke ba da ba awar bayani da yanzu ne ko kuma ko kuma ke ba da makani ko ga ko zo da nani fi da ba da muwa ma da jiya wal kharu azimu wanda ga da yi muwa aw ka ba rubu na albarka wala anna alhamwa ko kuma ya ba da hadari تواضع لله تواضع لله وقيل وقرا او متعلم موسى لهذا اللي بعد نفس عملوها لنجاستها من خطه عملوها قبل ان قبل بعد التاكيد لانها كان من جد المال بعد التاكيد ما يجوز ولا يعني غير مطلوب ولا يجوز سواء أن تذكر عن الوجود wato kenan ba ta ce ta dashi kuma ba a ce ne ba domin dashi zai karɓar yanka bari a tafi bayan sa zai karɓar yanka Allah ya ce rai da dalilin Musa na وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك لما تعيدها من قولك يوحى لك فاستمع يا موسى تقوى لما يوحى إليك مني كأنك أنت وحيدا تقوى إليك لك تعلم توعرني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني لا أعلمني الله لا إله إلا أنا أنا هذا قاوم أدعوها بمين جامع قاموا بي هو طيب، أنا صحيح وعلى غير ذلك لبيني طبعا الذكر هنا لا يمكن أن يذكر المصنع وإنها مسلمة على كلامه ها على مسلمة يا موسى أبن الرجال هو إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة kuma a daga muka yi aji da ba lallai za a alkiyama a yanzu mai takuwa a faru لا تزال فيها يقول أن لا تزال ويظهر لهم قطعة أما أبين مستقر لألامات الألام الألام تأتي القيامة أما أراد القيامة ولا الإيمان أما ألامة تأتي القيامة لا يمكن أن يكون بالبرم أتاك إلى أن تكون الصفوة إما تفعل به من خير أو ذلك ko wacce ya da yi za a baka da aiki da yi ko ne. da haka da adam da za da aiki da aiki a kai da da Domin ana zai da kai da aiki a kai da yawa. Allah ya yi wata aiki na da Allah da bari da shi da kai na. Mutu da ba. Fara ya so dan nan imani da tafi alkiyama a yi imani da ta wane ne da kake ka mallaye mu da wani da imani da ta wata ba a wani wani wani ne shi kaya da wani fata da ya halaka ma'ana in ya yi ma'a da nan in kai da ta wata da ta ai da nan halaka yin su ne an gani ga an ha da wani da ta kiyama ok na وما بيمينك يا موسى وأنا معتانة yadda za a yi kirza a karawa domin kayan gawa ana gina musu don haka ana zon a tabbatar da cewa a ɗan musa yana kince da Allah ce wa ma zai shiga gini ne shiga musa ya musa yana haka dama su a hannun dama sun ci wa mai ta kai

wani ya wani iya a baya da lalata ita lalata to ai ba ce mai ni ne da ita ba saboda ne na ɗaya bayan gare ta aka wafa ina jingina adali ta ba da ƙarfi a da na ta inda rubu ne ba ba ba ina miƙewa ina dokar da lalata in ba da ita na wani والمشي هو ذلك يا عم وهم فيها إلى كتبوا علينا أخبروا إلى كتبوا ورد من الجيد لهذا إذا ليكون إجوار وقته إلى مشي على فإن تقول مشي وهي فيها يا الله إلى تسلم لك مقالب وقته جمع معرفة الجنة وقاله مثلث مثلث الرابع أما واحد المرجع في القراء نعم إلى ذلك هذا ذلك وقوه إن أرسل لك على أولاد الأوائل والذكاء إلى نوع ذلك وهذا الحوالي إلى خلق عليها المؤلف تأويل المدرسة في الكويت وقال للجواب بيان عن الدنيا يا نارا يا الله بياني wato bayanin bukatar jirka a nan wato maimakon a ce ya yi inani a ya yi bayanin wato bukatoci ne ga sandar musuna ya yi wannan sandar ɗin ce wadda annabi sai ya bashi na afirkan na daga makariyar aljanna wannan sandar sandar ce ta annabi آدم ولا إليه هو يجيب منها مثل عندنا أنا بتعب أجي أنا بصير وأنا ولا أنا وأنا أمان يا دفع عليك يا كيف تيجي أقول عليك يجي يتناجى وسي الله يقول don ka da ran mu jira in an ga wannan kan da ran da rauna sai Allah ya imani sai qala al-qira ya musa yanzu mu ga waɗanda ta yi da wani wada cewa ni da wata da ya gari ka, kana kuma mace. A zai kusa da wani. sai ana yi da wani ita ya ce wani ita ba a tsara ya zo ya ce wani ita wai ba ya mai sai ga da goma mafi ya su ba da goma ke a cikin goma dan a tana iya dan shi da ke alama ta ana cikin da ya goma kan ba su su ba da sahi da ba ke da biyar mafi ji karami al-musa ma da jani wa da ake mata al-ra'a ba wani fiha ya al-qur'an wannan an yi ba da wata aya aka amince da shi wasu to bayan Allah ya yi rai da wata gani wata da bayan ta koma wata ji halin da a wata ko da ba shi قال قلها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إذا aiki yana aiki da ya aiki aiki bai ya ba ya aiki bayan haka sai Allah ya ce ma annabi Musa a da kun hawara Musa a wannan nan da kake so yi ka ba ka wannan haka ne ko shi ba sai shi ba za mu yi da sirta ta alamar ta da ni ta ai ila halin da ba halin da ba وقال هذا يده عن المقابلة تنانسا في وضع عن واحد مجوزيا إذا أردت أن أقول كان نزيل لأن ذلك بينهما إذا حنوا من الواحد الكبير بعد ما تجي لنا عن وقال سيدهم أرمنا وتبين لما يبين أن قول الإلحاد inda ya fiye da hannunka ba mu biyu maka shi a bayyana wanda nan a makama lokacin da annabi Musa alaihi salam ya rika sai kuma nan na hawan ruwa hmm. idan shobe ha ya kuma sai an tuna da kama makama wa a ranar da zai yi Musa annabi Musa Allah ya nuna mai wannan ko aláìlẹ́lá tó ń da ìdínà ìzánkádàbà ayá ẹgbẹ́gbọ́ ọmọ sí ìyá nẹ̀dájà àwọn olùgbìyànwó wọn òkun náà mẹ́rin wọn ká àlẹ́yìn wọn bọ́ ìsọ́lọ́bà àlẹ́sọ́lọ́bà وَرُمُّ يَتَكْرَ إِلَى جَرَائِكَ فَأُرُجْ بَيْخَاءَ مِنْ غَيْرِكُمْ wato da hara hannu ga ina na dawo da kan tsarin ana kan ina da na karba hamu kan ai ga duka aida hamu kan ga hamu alƙur'ani da daga nan da hannu zuwa ga gohan wa aka yi na fiye da ita da ga rudu tana da ta lafi a tsarin lafa na alayi da al'umma su a tsarin da kasance da daga bai za a fara zai za ne da ba ko wani fiye su ba ku mun shaiwa su ba ba to biyu tana haske kashewa da tsarba kamar irin hasken wato na sani muka ce Allah ta kana nuni gani ayatul qur'an aya ne ta daga waliya baida wa rubana ala ne da dalilin da Allah ya ta ce kenan idan ka shiga kasidar za ta koma ba kwano idan ka tsalla daga irin ruwa daga tsalla ta to zai da shi ka dauke domin za ta kashe shi annabi Musa alaihi salam aka Allah ya nuna mai waɗannan ayoyi domin ya tanadi gwagwarmaya da karawa da mugun da shi gaba wanda da ba wani ba ke na wanda ya mutu duniya ba a ya mutu dan wani yanki amma tangaranci ne rashin imani yau to ya gaba

wanda a rada aura in annabi Musa ya yi ya koma wannan ila halin da ba halin da suna na wato wan mu a sai ya kuma fara ila da nan yau a kan tare da ba ta kadan mu ne ba wa an kara da a sai yi kai ta sai a wajen sanda haka nan in yadda hannun su cikin abin nan abu ta sai yi ta iya tana a matsayin da take bari abin nan hannun na alam ba ta koma alam na ce ba wa aka yi صدق الله العظيم الحمد لله يومين يجيزون شعبي da zafin fitar. Mai tambayar da cewa an gafar kamalan mene ne hukuncin da kafin gida kafin fitar da kafin da kai hukuncin suna wajiba wata manzo sallallahu alaihi wasallama ya yanka ta a kan dukkan musulmi hali ko babba ko bawa namiji ko mace hukuncin da suna wajina ya ji wajen suna da tsawon a wajen tsohu an kulle لما رجع في مقرر الأليم وأقرب المطالب وكان حالة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. في آخر أول الله وأنا لك تفكير wani lokaci ne ake fitar da ita lokacin yadda ta koro yana da lokuta lokaci na farko idan wannan ramadan ya kai shirin da bakwai sannan na ishirin da takwas har da tara ana yi da ita gabanin tsayawar shawwal da kwana biyu kuma da mutunci da yau na wajen to amma abin da wasu wasu ta shafa a nan shi ya an ga hitar ɗauka za a yi da wani fili ci القاعدة تزكى به الزكاة تزكى الدنيا تمشي تدبولي ta noma ta ma'adini akwai umar da ƙari da shari'a wanda zai aiki a kansa akwai zani sabbin zani sannan akwai jamu akwai hashiru akwai kashiru akwai mafari waɗanda su ne abokan aikin da ke zai a nan yake ana magana kan gata da kake da kai wani guda wanda ya samu a wakacin idan lokaci ya kai an fara hidda wannan zarta za a kai da karfin sashi domin bincike yana da rubuce da cikin da suna rubuce da malamin sai in mai shekawa ya zuwa sai ya mai sai a su ya karbewa in ya karbo sai da ba hashiru mai tsara ba hashiru mai tsara da kashi mai rubuta idan lokacin na raba rabawa ya yi rufa ya raba ba ni suwa aka yi a ba a lantarki ne kan yi ba gaba na ranar sallah zuwa aka yi a tsara in ranar sallah da yi aka ce wata ya nika to tun daga daren nan za a yi zuwa ha lokacin tsariya gaba na aiki lokacin ba shekara wannan shi ne wakafin da na farko amma ba shi suwa za a yi halittu ne ɗaya ba sai ba lokaci ne a nan idan mutum ba su da sarkin zai ba wannan ka'idar to akwai lokuta biyu kuma malamai sun ce wa ba ya da za ta hau liman ma da a nan idan an ce shawar ya tsaya to na bambari da yanzu mai hituwa makare ne da wata sun sha mai yanzu yana da lokacin da yi da ita in dai yana hituwa da an ce an ga wata to zai a lokaci an ce an ga wata ba sai ta ya da su. in kuma a'a bai zuwa sannan shi ya aje sai ɗaya ta waye ga wani zuwa shi kuma a cikin lokaci wani domin a nan idan mutum na yin zuwa da hanci an ga wata da ya karfe da mata ya da waye idan ya yi zuwa bayan ya idar da tsari annabi mai mutuwa ya daga haihuwa ko kuma annabi mai mutuwa an gama sallah a karama mai aure ko kuma annabi mai mutuwa ya zo bawa to ga ɗanan da an haihuwa mai da matar da ya hau da bawan da ya hau duk ba a yi suwa musu don lokaci ya wuce ya riga shi ya yi biya amma idan wanda yake yana yi da tayana shi a lokaci ne to sai ta kawo wani karo sai ya gabatar ɗaya da ɗari amma yi ga lokaci ne sai ta kawo ya ce to sai ya aure ko zomawa ko an da ganarwa to sai ya ya tsawon ko kuma wanda ya mutu da tsari shi ne ya zama to sai an zuwa musu amma idan ka sa ya ne to wanda ya guda dani ba kan zuwa musu shi yasa aka neman mukallar wanda ke yi zuwa makarantar da wanda sun ka shaye shi ya san yana da lokaci wanda shi ne kayan da shara Allahu a'lam sai a kan wallahu idan an fitar da eh, zakar koran wa ake ba ita miskini aka ba wanda ya cancanci cin zarta ta kuɗi ko ta dabbobi ko ta malami ko ta noma wanda za ta ta ce ba suwa nau'in takwas na Allah a farashin alfahari a nan waɗannan su da ba miskini ko fa'ili wane ne miskini wanda bai da wani abu dunda idan wani kila ya kama ya fa ya samu babu ɗaya duka za a cikin Allah jira a kan zama mai yare wani wannan miskini ne amma fakiri yana da yana da abin da zai shiga wata abu mutane ko ya ba komi da komi yana da abin da ya shiga wata abu da fakiri ko da ya mallaki alheri da zakashi to ai na ma da wannan kun da bai da kai shi ka to lawa sai man bi ila qur'an ma ala dini yin kada aurun wa bidati wanda adda amfanin da ya haɗe mutane a dini wanda an ka sani ba a barci ya zai yadda ma ba an sani ne ainihin al'umma to ko yana da wurin da yake bata ko yana da wurin da yake shekara a rabar bata domin in ya kawo na waje to wani abu na mutum shi ne ubarka irin malamai da aka wani suna karantar da ɗalibai irin limanin mai ba da sallah irin alƙali wanda arzikin da zai cikin da zinari sai dai a za ka wuga ne a yashi irin wanda wannan da mai kira sallah da malamin da ke roƙon yara da malamin da ke karantar da mata duk da wanda amfanin su ya game da shugabannin addini waɗanda ba su da wani ya ta addini to ko suna mawadata idan karanta ba na yi da yada da yada ko a wani da haka su ba su ne da yada a ba da wani Allah ba ala tabbata ta gaba ɗan hukumar lawu gurubu nawa ne ake fitarwa amma ba da mudu gudu da ta yi mamawa Allah sallallahu alaihi wasallam ta ake ne da kowa ne da gudu shi ne arba'ata da dubu hudu hudu na hudu su ne kayan manzon Allah hudun manzon Allah hudu nabi hudu su ne kayan manzon idan babu hudu babu kayan ba samu hudu matsayi da shi ce ba uwa ya tsarin nan ya sa hannu a zai nemo kai haka ya buɗe suwaye kashi ma ya tsaye suwaye ba so hudu ko ita kan hudu na to madadi ya zai madadi wanda a wani wuri yana wani tafiya can da yi kokari ya samu abin da an gwagwaron burin da duka wa sannan an koran gida iyalan musulmai don in zama ne ko yana rayuwa da wajen da babu ba wajen da ya rasu an gida كما تلكم شيء نعم رحمه الله wanda yake bai da ita zai da zakan kolon sai aka kawo mata zaka ta kono da yawa ya zai a wanda yawa ya tsariya yana talaka baina abin da zai yi da wadata yana nan wuri ne mutane masu yawan wadata a kawo mai yawa shi ma an zo yi suwa وفي ضرائب فرعيه إلى تحقيق بين هذه الأنظمة كما مكتب الحديث والجرع عندي هذه الثروة أبيت هذه الثروة أبيت له بيتي تمالي بعدت له جنوها فوالد عن جنوها يطلع اسمه والد عن بيتي آه idan kuma ka zo da gani mutane ga abinci da suke ci sai ya san kai kana da wani abinci da ba ba ne da ba to cin abinci da ban ba irin nasu ba to in ka yi da zancen koro da cin abinci na nasa to ta yi sai ba in ya zama wannan abinci da kake ci bai da kyau ba abinci ne madawaki abinci ne ya nan shari'a mahangarta za a daga idan ne kake idan kana ci ne ban ruwa ba a son ka tafi a yin kwarai ka ci su da kai da ta koro da wani abinci ba ne ba wannan kuɗi yana da wani illa da shi ya ne gani da ta koro da abinci da wani kasanta يوم إن يرى ضروا على نفسه يروى أنا يقول اتباع أبنتي لا تقع يليمنا أما يليم آه آه أما أنا أتباع عدوة أحد يزور عدم أحد يضع عدم طيب أما لا يبقى إلى يوم الذي يأتي ما تعيش هو هذا كل ما كان يسمون يعني كثيرين دنيا يبقى هذا الذي أما إلى إلى إلى سامر لا يا سامر هذه لا يقول سامر دنيا ولا ana ana rankawa daga baya ko eh, idan mutum na da halin da yana iya canza wani abu ya yi sai za a wannan lokaci da ruwa a nan a yi to za a rama ba za su kuwa za a rama amma idan lokacin yana mai faida faida mai bashi bai mallaki komi ba متابعة أنا شو نقول ولا حاجة sai tambaya ta karshe a karma kuma lawo mene ne hikimar yin ta hikimar yin ta duk abin da an ka na kurakurai fasurai cikin rabada na an kai wannan zaka da zikin wala ne wani كان ذلك من الله صلى الله عليه وسلم sannan kuma da wannan lokaci na cewa da an shawar wata shawar da saka kuma da kayan abinan abin da ya ido tsarin tsara ili da wani kokari da mai lokacin wancan farko da dogon lokaci da kuma wanda shi kowane lokaci samun shi da lokacin kwari da yi kuma yi sallah من أهل صلى الله عليه وسلم يأتي من أتاها قبل الصلاة وإذا قال من قبلها من أتاها ما دورا قبل الصلاة وإن يبالي تكبالي من هذا الذي وزكاة الحرقوة وإن يبالي بيان داوري صحيح أكيد يتحرقوه أما الله نعم. نعم فالحمد لله من إرواح المين kamar yadda muka shi daya muna yaya dawa kun maraba yan uwa da kan a wannan wakili mai tarin albarka cewa yau ne sha Allah cikin wannan daren za mu yi biki na rubi tafsiri na alfahari mai girma bayan da ranar mulki na farko shi ne na gudun masallacin juma'a na biyu da ke anguwar kanja yanzu ga shi mutu biki na biyu shi ne na rufe wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma jiko na goma sha bakwai saboda wannan kungiya ta shaba fi zalar jirgina wa samar suna wacce a shayar islami ne da ya asasa tana tura malamai masu tafsiri a cikin kasashen duniya da baki daya wanda mu ma nan babban birni zan ya bai a shekaru muhammad da ya yi jin gizo masa da mu ba ta shekara har zuwa bana ga mu shekara goro sha uku ana tura mana malamai masu wannan tafsiri wani yawa mun da kamar da muka sani a shekarar bana mun koma ne su ar-ra'd aya ta tara sai ga shi yanzu mun zo mun tsaya suratul taha aya ta 24 wanda a cikin karatun da malam ya karantar da mu mun samu fahimci shi wanda suke masu yawa wanda za ta kudu wa rasu ba mu iya girgije su kuma mu ga iya su irin garurukan da muka samu tun farkon watan azumi har zuwa yau na mu 26 da watan azumi shekara na alifu da ɗari hudu da arba'in miliyan amma da cikin abubuwan da malam ya na naci a kai na ɗaya malam ya mun naci a kan kaɗai ta Allah da bauta abota ma Allah shi kaɗaya a nisanci bauta wa wasu abubuwa kuma bayan Allah wala rashi a kan wani ko wala ya tafi muna rashi a kan mutashi umarni sanin ilimin sallah da hukunce-hukuncen sallah domin nan mun ga hukunce-hukuncen sallah da mana ya ba mu iri kala-kala wanda suna nan an yi rikunin su a cikin kasu ta ɓangaren da inda munasaba ta zo malam zai lalaci akan kan mai nisan sallah kuma mu mai mu nemi sanin Kuma ko ya mun lalaci akan fitar da zakka na hukunci zakka na tun malam ya gaya mana da hukuncin zakka kuma ya zama mun tashi shi Allah ta kawo bayan wanda mun zo hukunce hukunce na gano daga malam a shirin abdurrahman misali wani ma ya wani bayani sosai a kan gano allah ka kama da rahai sannan akwai tambayoyi akwai rubutan rubutan lalaki da malam ya ba mu fiɗin fahimta da usulun suke duk malam ya wani bayani a kai idan an ga yi wata magana sai malam ya yi ga abu ne su yau da ba na zuwa da wurin da su musamman sun yi sa ta hannun guda da shi da haitar eh, eh, shi wannan yin mazurare su zama a ala na sannan mun yi malam kuma ya ja hankalinmu ya mun na yaki a kan cewa a yi mana uwaye da'a sannan mata yi wa mazajen su da'a mazaje su da ma iyalan nasu sannan mun ko mun saurari cikoshi masu yawa a cikin wannan gasi da mara ya kanta da mu musamman ya mun yi kisa da annabi musa alaihi salam da da ya ba mu labarin ke shi da ya shayi. ko baya kamar lokaci ke mutu kisa shi da alaihi musa shi da sadar sannan mutu saurari kisa na maryam alaihi salam mun saurari kisa shida da kariyawu na yahaya na idrisa ga su na dukkan su isa inda sun zuma da ke ramuna dalla dalla hankuwa Allah su ba Ta na takan da haka kuma sannan mala ya ja hankalin mu kan cewa mu cewa shari'a ta addinin musulunci ita ce hanya wadda ke mafi kyau kan a samu zaman lafiya a cikin kasashen wannan da Nijeriya da kasashen duniya ba shi muna son zaman lafiya ma da ke mutu shari'a kasashenmu za ku zama lafiya za mu gaba arziki da inda ba ma tsammani domin kwanciyar hankali yana cikin mai shari'a tashin hankali yana cikin kauce shari'a duk wannan nan malam ya karanta muna wanda ya yi Allah subhanahu ta'ala ya sa karanta masa lafiya kusan da malar ya ja hankalin mu akan tattalin arziki akan kuma ya ci da zama kashe wani rishin aiki duka wani abubuwa mun karanci su nan mun same su daman da haka nake idan mun ce mu kirga abubuwan da aka gani ba za mu san ko nawa bane ba za mu kai karshe ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ta mu to ai ruwa mu dole kamar da aka sani wannan kungiya ta jama'a ta kare ta jira wa ta masa sunna wacce aka gawa ita margari a shehar Ismail Idris Bandakariya wadda halin yanzu na rubiya tana cikin kulawar a shek mamu sani a yayin wanda muke dukkan shekara malam na su raye a shek mamu sani a shekar yana nuna masu tasirin alƙur'ani mai girma a cikin ƙasar nigeria da wajen nigeria wanda a cikin kasashen wajen da aka lura domin kasashen cikin kasar nigeria dukkan state dukkan departament tana da malami da aka lura yin tafsiri amma idan an ji wani kasashen waje ana duba mana mu na Nijar masu murkaci wanda shi a shek eh, Abdurrahman Gaje ga shi ne kan yi tafsiri nan babban zai mai amma akwai kuma wasu masu tafsiri wanda ke cikin kasa kuma bayan malamin kitabci sannan muna ara su masu tafsiri a su Sudan duka wannan da shi kulawa a shi kuma Gani a yayin Ghana haka kaji haka Togo ma akwai shirmaku mali sannan akwai afirki akwai benin kuma bana ma cikin wa mana ya ce muna a ta amerika akwai mai tafsiri a ƙarƙashin ƙungiyar da masu za su jira wata wanda a shekarar bana malam ya tura malamai da anarar gudun fiye da malam gari shida sun kasashen da mafi kuma wannan kungiya ta jama'a ta zara ke jira ba samun sunna tana da tsari tsarin da ke gari da kullum majalisar malamai ita ce sama sama akwai tsari yawan ko shi ne majalisar malamai kamar yadda kullum muna kan mutum mana shi ne shugaban majalisar malamai to a yakan zo aka tabbo kasa bayan majalisar malamai ana samun majalisa ta gudanarwa shi ne kwamfiye executive wanda su abinda malamai suka tsaida su wanda sai su zo su karta sannan cikin na uku ana ba mu ɗan agaji wani muna ganin agaji muna tare da su ko farko fara wannan da su har zuwa yanzu to da shi ne damar tsari ga wannan kungiya ta jama'a da ta shi zai kama suna idan an waro da kai malamai a zo masu sassan da aiki sai a zo wajen agaji kuma ko kuma wanda wannan kungiya ta kama saboda jin daɗin gudanar da ayyukanta a kamar zani kamar yadda ya kamata na ɗaya muna da akwai kwamitin da ke kula da zarka wani ya da ya kuma maganar kwamitin zarka to kungiyar jama'a da zai gara ta wata tana tana wannan kwamitin mai kula da karɓar zarka kuma da wannan zarka ya yi kamata a raba ta zuwa bayan Allah Allah ya a kowane kwamiti sannan akwai kwamiti mai kula da tsare-tsaren tafsiri kamar yadda yanzu muna gani nan nan ba limai muna da wannan kwamiti mai kula da wannan ko zuwa yawan da ayati kafin lalle mutane an tashi sun yi aiki kuma sun tsara tafsiri a cikin kwanciyar hankali a cikin nutsuwa a ke zuwa ka yadda dawani ka yadda kujera a ke tashi a wuri ga sanan tsari iri iri iri kala kala da aka yi na kwamitin da sannan akwai kwamiti mai kula da masalatayya akwai kwamiti mai kula da makarantu domin mun ke jama'a da ta zama tana tana da makarantu wanda karkashi ke karkashi wannan kungiya to akwai kwamiti mai kula da wannan sannan kuma akwai kwamiti mai kula da marayu ya kuma marayu za a karɓi dukiya arziki wajen masu hali sannan wannan kwamiti zai kula da yake kamata da ake wannan bayan Allah marayu a samu a rarraba. Mutum da kuma jama'a su za su jira ba baban suna. A dukkan kiran da ake yi yana shi mukarantar wanda ƙungiyar jama'a ta zarafi zagawa suna yi su ne suna kira a kan musulmai na duniya gaba ki ɗaya su kama alƙur'ani da shi sannan da abin da yake kuma magabata sun yi muwafaka yana ƙungiyar jama'a ta zarafi zagawa suna tana neman haɗin kai na musulmai amma wannan haɗin kan kuma ya kasance akan ƙur'ani da hadisi da ijma'ul wani haɗa kai a kan shi ne ƙungiya take kira sannan ƙungiya tana kira zuwa ga mawadata yi ƙoƙari su taimaka ma talakawa wanda ba su da musamman cikin wannan wata na ramadana saboda su wannan mawadatan su samu albarkacin wata ramadana sannan mun yi jama'a fi zalar fi shida wata wata suna tana kira zuwa ga hukuma akan ta yi ma talakawa sai ma eh, talakawa adalci su kuma talakawa su yi ma hukuma ɗa'a wanda shi a wannan ƙungiya ta kira hukuma za ta yi adalci kuma talakawa hukuma su mata ɗa'a sannan kuma a ƙungiyar jama'a za ta jira gaban su da tana kiran mutane ko musulmai da su. kamar yadda an faɗa yau kai karshe wannan shi da insha Allah za a yi addu'a wa ya samu da wanka gobe ni ko insha Allah kun da dungudu kun ba wuce ni ko na tashi ne kuma gida rukuna da abin da na faɗa cikin da abin sun samu wani rai in ne shekaran da ba abin da na أو عالم من أهل الشريعة رب ديننا الله الله الله الله الله ina rukun wani ka a inda muke ina rukun Allah ya sa wannan gani ya kamu da kuma gani ya shiga malaman ku su a gabanin ku da ana ina rukun Allah shi ba su rai أمانة سيدنا أمانة سارة إلهي يا سبحان يا رب الله سبحانه وتعالى أمانة وبركاته أمانة سارة حتى كم babu shakka a rankin ido juna a nan ba juna shawa a ran aiki da hali a ran kira duk wanda Allah abin da kamata a nan duniya a wanda ya kamata ya zo da gaskiya a ita mu gudu tare mu shiga tare wannan jawabi muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tarawih jawabai daga Sheikh Abdulrahman Isani ga shugaba sabbin malamai da gani kuma mufti na jihar Sokoto Kebbi Abubakar muna da ba da na ba da kama da kai Allah ya shi da shadda da wani su kada in Allah ya da na jawabin mu kai abin da muka yi shi a ga muna kira ta ga Muhammad Awal ya zo yi mana abin da muka yi shi ne zai muna da Mahmud Awal ne eh, shi ne na ribi na limamin juma'a na aka buga yau na ribi na hoto insha Allah masallacin jima da aka buɗa yau na biyu da kungiyar jama'a da zai fi zai ga mafi suna wani ke can eh, a shi ne limanin shi ne farko